Masana tsaro na nuna rashin ribar bullo da zirga-zirga ta jirgin sama tsakanin Abuja da Kaduna a Najeriya don gujewa gamuwa da 'yan ta'adda. Tuni dai aka fara samun wannan jigila da tiketin ya kai naira dubu ashirin da biyar. Abin da masana ke cewa dai shine bullo da jigilar da masu hannu da shuni da sauran jami'an gwamnati za su rika biya. Ka iya sa gwamnati ta yi watsi da sha'anin tsaro yadda ya dace a hanyar mota da jirgin ƙasa da talakawa ke amfani da su. Ashir Sharif na daga shugabannin ƙungiyoyin matasan arewa da ke ganin rashin ribar tsarin. To wannan ba maslaha ba ce. Ai yanzu an yi jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna. To wannan satin da ya wuce ran Asabar ba jirgin kasa mutane ka sauka ba suna sauka mutanen suka zo a gurin suka kwashi mutane suka tafi da su ba. To airport din ma an yi ai ba huce ba ce kuma yin haka yana da nuna cewar Najeriya ta tabbata kawai kasa ce ta 'yan jari hujja da ba wani abu da ake yi sai abin da zai amfanar da ko zai buƙatar mutane da suke masu hannu da shuni. Ba ana shiga garuruwa cikin garu gidajen mutane ma na ɗaukar mutanen ba so da kai ba wai akan titi kawai abin yake ba na zaga Abuja dan jin ra'ayin jama'a kan wannan sabuwar hanya Aliyu Shamaki ba za a ce wai kawai dan rashin tsaro shikenan gwamnati kuma sai ta maida mutane dole su rinka yawo kamar tsuntsaye a sararin samaniya ba a gyara harkar tsaro din a gyara hanyoyin idan aka ce an aminta ma da cewa dole sai an koma jigilar mutane ta sararin samaniya wannan yana nuna cewa Najeriya ta gaza kenan na dakushe waɗannan 'yan ɓata gari da cike cikin ƙasa yakin cikin gida ya gagari Najeriya ana maganar cewa ruwan sha talaka shi yake siya da kansa ilimi shi yake siya da kansa yau ta kai ga cewa sufurin ma sai mutum ya hau sama Muhammad Bello na waila talaka a Najeriya ba zai iya biyan kuɗin jirgi ba kuma an karfafa wannan hanyoyin mu za zama tsaron da muke dan samu dan kaɗan din ma za a ɗauki shi dama dan manya aka aji to kuma in ba manyan akan hanyar ya za a yi da tsara Jibrin Yakubu yanzu kuma aka ce jirage za su rika daukan fasinja zuwa jihohi to kin ga abun a tausaya wa direbobi ne yanzu ma akwai wanda zai zo ya kwana uku hudu bai samu samu tafiya ba sai dai direba dama talaka dan hakuri ne zai hakuri abin da ya samu ya lallaba ya tafi da shi ne kawai nake tausaya musu abdullahi talakan kasar nan ba za su iya samun zarafin biyan wannan kuɗin ba babban abin da ya kamata a yi shine a fito da hanyoyin da za a magance talauci a ƙasa a mota ma a yanzu haka wasu suna bin tiriloli ne a sama saboda ba su da kuɗi kwata-kwata masani kan zirga zirgan jiragen sama kaftin bala jibrin bai ga laifin sabuwar hanyar ba don ya ce ba laifi bane in kamfanonin jirage masu zama zaman kansu suka shiga harkar don kasuwanci. Duk wanda ya ga wani kasuwa ta buɗe dole ya tallar hajjarsa inda mai saya ya saya in yi kawo hajjar aka aje yau aka aje gobe aka aje jibi ba da ya saya kaga zai ɗauke in dai abin aka fara shi kuma ya ci gaba da yiwuwa to masu so ne suke so a irin wannan hali da ake ciki su wanda suke da wadata da za su yi wannan za su iya biya. Zuwa yanzu dai wani kamfani ɗaya ne ya buɗe teburin sayar da tiketin zirga-zirgar saman daga Abuja zuwa Kaduna Hauwa Umar muryar Amurka Amurka daga Abuja, Najeriya.